Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kar mu manta baya shi Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora ni a inda muka tsaya wanda bakon namu ya ci gaba da zayyano irin matsalolin da manoma ke fama da su a 'yan shekarun nan. To kuma magana ta biyu sai magana ambaliyar ruwa. Ba zan ce manoma su suke da laifi ba gwamnati ita ce da laifi. Ya kamata a ce gwamnati an san gurin nan da ake ambaliya. Mm. Ya akwai abubuwan da za a nemi ƙwararru masu ilimi Koda daga waje ne a kawo su a ga meye ne ya kamata su yi inda ruwan nan yake bi a yi domin gaba in ruwan nan ya zo ba zai wuce ba ai akwai hanyoyi daban-daban ana yin abubuwan nan yadda ya kamata a wurare daban-daban muna gani a kasashen turai a kasashen waje can auna samun abubuwa irin wannan amma akwai matakai da suka ɗauka wanda yake duk lokacin da ambaliyar ruwa ta zo ba zai je wa manoma banna ba wanda ya kamata gwamnati ta duba ta gani ta sake tsari da ke duk inda aka san ana samun wannan matsaloli a yi yanda za a yi ruwan nan idan ya zo akwai yanda za a yi a yi dabatin ɗinsa a yi mata magudanar ruwa akwai inda an aka yi magudanar ruwa a je a yi ma keken guri a yi rami ƙato wanda yake in ya zo ya shiga ciki wanda yake a nan ma an samu damar da inda ba su da ruwan da za su yi amfani da shi na noman rani kin ga ruwa ya tara a wannan gurin za a yi amfani da shi a wannan shekarar har kafin wata shekara ta zo shi ma a yi noman rani da wannan ruwa kin ga an karu maimakon yawa mutane ta'adi an samu an kan yi amfana da shi to kuma sai magana kayan aiki magana kayan aiki kusan kullum ga hinan muna gani a talabijin akwai abubuwa kala daban-daban wanda za a zo ga hinan za ka zo wanda za ka da hannunka daga za ka tada inji ya abin da shanu za su maka garmar shanu ga hinan an yi na zamani wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba irin wannan abubuwar tunda akwai mutane da dama wanda ba su da halin da za su yi shanu da garma su yi wannan amma gwamnati za ta bullo da tsari wanda yake ya dace a siyo injina na zamani da wanda za a amfani da hannu manuale da kuma wanda za a amfani da mashin domin a sami sauƙin tafi da noman da ake da yanzu domin mutane za a ga akwai mutumin da yake yana da manya-manyan gonakai to inda zai amfani da kayayyakin zamanin nan a cikin takaitaccen lokaci zai noman sai gama maimakon sai ya nemo masu wanda za su zo su bata masa lokaci in ma za su masa aikin ba za su masa aiki na kirki yadda ya kamata ba. To musamman ma gwamnati ta yi alkawura da dama kafin hawanta mulki cewa za ta bunƙasa ma bangaren ɓangaren noma ɗin shi kanshi shin manoma sun gani a ƙasa? to anan ni a fahimta ta siyasa ta shigo ciki dalilin da sa na gaya miki siyasa ta riga ta shigo cikin harkar noma duk inda aka ce gashi nan tunda wato bangare-bangare ne akwai bangaren wannan siyasa ce take a nan a wancan jiha wata siyasa ce ta shi a wannan jiha wannan wata siyasa ce to inda za a ajiye siyasa a gefe guda to da na tabbatar miki kan cewar duk wasu matsaloli da ake samu na noma wallahi tallahi za su zo da sauki domin a nan kamar da na gaya miki ba za ka ga misali a nan ga wannan siyasa da take ci an kawo kayan noma an zo da komai da komai maimakon a rabawa kowa da kowa sai a nemi yan tsirarai a ce so za a baya kuma yan tsiraran nan da aka basu su ba ma noman suke ba ana ba su wannan kayayyakin ɗauka za su je sayar don ba zan taɓa mantawa ba akwai wani wata jiha da muka je wurin abokanmu mu suka ce an ba su kayayyakin noma na rani an ba su yan injina an ba su yan kuɗaɗe an ba su yan takuna wanda za su amfani da shi su noman rani domin a samu ci gaba a wannan gurin to Allah da ikonsa da yake ba aikin su bane ba kuma yi suke ba ana ba su ana juya gurin tattun duniya ta suka sassayar to kin ga anan ba a baya mutanen da suka cancanta ba shi kai ka taɓa amfana da wani tallafi na noma daga gwamnati amfana da shi anan tun lokacin da mahaifina Allah ji kansa da da gafara akwai 'yan abubuwa da aka taba bashi lokacin nan yana da rai na tunda a wannan lokacin shine sarkin noman waje jammu yana noma yadda ya kamata ka ina jin ba za a bai taba taba samun wani abu wanda gwamnati ta bar ba tun tun lokacin shagari yana mulki tun daga shi ba mu taba samun ni ban taba samun na fi shekara yanzu kusan shekara ta arba'in ina noma amma Allah da ikonsa ba wani mutumin da ya taba zuwa ko sau ɗaya ce mana ko ga taki ko ga kaza in mun nema ta wuri ke harka ce ta yan sata tunda mu ba yin ta muke ba sai ka ga an zo da kayan an raba da mutanen da yake ba yin ba yin noman suke ba ana tafiya da takin da aka basu da kayayyakin da aka basu da kome su kama to kuma kuma shi mu a hannunsu. To duba ga yadda manoma suke fuskantar matsaloli da ka irgo a baya irin su ambaliyar ruwa tsaro matsalar kayan aiki da sauransu gashi kuma gwamnati ta rufe boda ba a shigo da abinci yaya kake ganin harkar abinci a ƙasar nan. To anan fa sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalilin da yasa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku shine an harkar tsaro ya sa da ya su sun janye sun koma sun sa ido domin ba mutumin da zai ya fito ya je ce zai noma a kama shi a ce sai ya biya kaza ko kuma kaza ya faru to a nan ga ambaliya ta ruwa ta zo nan ya kamata gwamnati ta kallaci wannan hali da ake ciki akwai domin a sami sassauci da mana talaka ya dan ji daɗi a yi yadda za a yi bude boda a shigo da abinci in ba a buɗe boda an shigo da abinci ba wannan yanayi da aka shiga na wannan harkar tsaro ɗin nan da ake ciki akwai da kuma ambaliyar ruwa da ta zo ta share amfanin mutane an yi asarar fa da ake kyauta da to aka yi tafi da biliyoyi to ya kamata gwamnati ta ko dan saboda wannan hali da ake ciki akwai ta dan sassabta a bari a shigo da abinci in ya so a ga me zai faru. To daga ƙarshe wace shawara kake da ga manoma 'yan uwanka? To shawarar da nake da ita ga manoma 'yan uwana shine mu haɗa kanmu. Domin tsakani ga Allah rashin haɗin kan nan yana kawo ci baya. Kuma akwai wurare da zaki je ki tada a gari ɗaya za ki tare da bangare bangare na manoma da wannan bangaren da wancan bangaren ba a ga maciji a kan me amma inda za a haɗu a dunkule a zama ɗaya to za a samu ci gaba yadda ya kamata saboda ka ina kira ga manoma duk abin da yake ya shafe mu ya ya kamata ya mu ya mu zauna mu tattauna mu ga wani hanyoyi ya kamata mu bi domin mu gyara a sami ci gaba. Sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakiliyar mu Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da baya shi ne ya ci da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa uba. Mu dinga noma tushe na arziki, mu noma yayi da